wa rahmatullahi wa وبركاته a yau kwanan wata sani ba takwas ne ko nawa ne ga wata ga watan safar shida ne ma ko bakwai to shida ko shida ga watan safar shekara ta dubu daya da da da dari hudu talatin 1433 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne dace da da da nawa ne ga watan boko 31 ko ga watan ga watan 12 shekara ta 2011 a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun da muka saba muna wannan masallaci mai albarka na wato karatun sharhu sunna na imamul hassan al-barbahari yau za mu tashi ne a gabar magana da take magana akan wato wal imanu bi annal atfala idza asabahum shay'un fi dari dunya ya'lamun wa dhalika anna bakar ibn ukhti abdul wahid qala na ya'lamuna anan malam yana magana ne akan cewa wajibi ne yana daga cikin aƙida ta ahlus sunna mu yi imani cewa al-atfal jam'i na na tifl yaro karami mana yara ƙanana idan wani abu ya same su a wannan duniya suna jin raɗaɗi shine ya alamu. kamar can yadda Allah yake faɗa cikin alkur'ani in takunu ta'lamuna بالهمزة ما إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون kalmar daga alam ne raɗaɗi lalle yara in abu ya same su suna jin raɗaɗi wa dalika anna bakar ibn ukti abdul wahid kana la ya'lamun saboda akwai wani ra'ayi cikin ra'ayukan malamai daga cikin su akwai wani malami mai suna bakar dan gidan wato اخت abdul wahid a wata نسخه din اخت abdul wahab amma dai wannan shi ne daidai yana da ra'ayin cewa yara wai ba sa jin radadi yara duk abin da ya same su ba sa jin ciwo ba sa jin radadi malam ya ce wa kazaba wannan magana da ya faɗa ya kuskure larabawa suna amfani da kalmar kazaba suna nufin akhta'a an gani yawa dan ya fi ladabi akan a ce ƙarya yake sai dai a ce yayi kuskure wannan yana nuna mana kamar yadda babba yake jin radadi haka yara ma suke jin radadi babu maganar ke cewa ai yara su ba sa ji yaro baya jin zafin abu a suna ji aikace ma yana nuna ko dan jinjiri ne in aka soke shi da wani abu za a ga ai kuka ko ba ka bane haka kuma ko a lahira ne azabar da Allah zai yi ko yaro ne zai ji radadi dan akwai waɗanda suke ganin cewa in yaro ne ai shi bai jin ciwo ba haka bane wannan ya faɗi shi ne don ƙara bayani da haskakawa ko da za mu zo mu ci karo da wannan sannan ya ce wa'alam annahu la yadkhulu aljannata ahadun illa bi rahmatillah bi يعذب ولا يعذب الله احدا الا بذنوبه بقدر ذنوبه ولو عذب الله اهل السماوات واهل بر برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى أنه ظالم وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له والله جل ثناؤه له الخلق والأمر الخلق خلقه والدار داره لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولا يقال لما وكيف لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه a nan malam yana so ya mana bayani ne dangane da wato azaba da Allah tabaraka ta'ala yake yi wa bayinsa saboda sun saba masa da kuma rahama da yake yi wa bayinsa saboda sun bi shi ya ce ka sani cewa ba mai shiga aljanna sai da rahamar Allah ba wanda zai shiga aljanna ana akida ce ta ahlus sunna duk wanda kaga ya shiga aljanna to rahmar Allah ta kai shi la yadkhulu ahadun aljanna illa bi rahmatillah haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi tabbatacce ingantacce cewa ku sani cewa ba mai shiga aljanna sai da ramar ubangiji sai wani sahabi yake cewa ya manzon Allah har kai wala anta ya rasulullah har kai din ba za ka shiga aljanna ba sai dai in Allah ya ji ganka ya ma rahama manzon Allah ya ce wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl wallahi har ni din ba zan shiga aljanna ba sai dai in Allah ya lullube ni da sa da falalarsa ni ma zan shiga aljanna ne da rahmar ubangiji da falalarsa saboda idan Allah ya so kama bawansa wato ko da idan ka kawai ya barka in ya kama ka da abin da idan ka yake ya ishe ka tashi hankali ballantana abin da hannunka zai taba ballantana abin da kunnen ka zai ci ballantana akan abin da wato kafa ka za ta taka ta yi kawai dai Allah yana ba mu gidan aljanna mu shiga ne da rahama ta shi zai kara mana ce wannan da kyau sannan Allah baya la yu'azzibu Allah ahadan illa bi dhunubihi mana bi qadri dhunubihi ba wanda Allah yake masa azaba sai da gwargwadon sa in ka ga mutum Allah ya masa azaba ba haka kawai Allah ya mai azaba ba ba wanda Allah zai mai azaba ba da laifi kowa da ka sani dole sai da laifi don kada wani ya sifanta ubangiji da zalunci kuma akwai wani dan adam zai ce baya zunubi babu shi ko ɗaya babu shi kuma adalci na ubangiji shi yasa wutar ma kanta mataki mataki ce akwai yan cancan ƙasa gaba ɗaya akwai wanda suke a tsaki akwai wanda suke sama ita kanta wutar sai kaga wutar wani ba irin ta wani ba kamar yadda aljanna ta wani ba irin ta wani ba iya yawan zunubin ka iya yawan azaba yan wuta yan wuta ne amma a cikin wutan ma akwai wanda ya fi kowanne azaba kamar yadda kuma manzo Allah ya yi bayanin haka a cikin hadisi akwai kuma wanda ya fi kowa saukin azaba yace wanda ya fi kowa wa inna ahwana ahlan nari azaban wanda ya fi kowa saukin azaba a cikin yan wuta wanda Allah zai musu azaba amma an sauka mai azaba mutum ɗaya ne a duniya shine Abu Talib baban baban Aliyu bin Abi Talib baban ali baban su ja'afa dan uwan baban manzan Allah Abdullahi wanda Abu Talib shi shine riƙe annabi ko ya kula da shi wanda ya jawo manzan Allah ya taimaka masa kusa da shi Abdul Muttalib shine kakan annabi shi ya haifi Abu Talib shi ya haifi Abdullahi shi ya haifi Hamza shi ya haifi su Abbas duk waɗannan 'yan uwan baban annabi ne sallallahu alaihi wasallam to baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu da wuri tunda tun yana cikin cikin mahaifiyarsa ya rasu ma'ana da cikin annabi mahaifin shi ya rasu shi bai taba ganin baban shi ba kaga ba musulunci kenan ma a lokacin tunda annabin ma ba a turo shi ba to sai da aka haife shi sai kakan shi yake kulawa da shi shi manzon Allah Abdul Muttalib shi ma da mutuwa ta zo masa yi wasiya ya bar kulawa da manzon Allah din hannun Abu Talib a cikin yan uwan baban manzon Allah sarsa akwai maza akwai mata to amma wanda jinin su ya faduwa a ɗakin su suka faduwa shine Abu Talib to sai ce ga dan dan uwanka ka kula da shi Muhammadu da ka abu ɗalibi kula da manzo san sam ya taimaka masa aka ce ya fi san annabi sama da komai shimfidar abu ɗalib ba wanda yake zama a kanta cikin 'ya'yansa har su aliyu amma sai dai manzo Allah za a zo a ajiye a wurin ya taimaki annabi sosai in kafirai shawa sun zo za su yi rashin mutunci wa manzo Allah sai su tana cewa ai dan Abu Talib sai su daga masa gaba sun sha kai karan annabi zuwa wurin. abu talib wata rana suka kai ƙarar manzan Allah sassan suka ce da shi wurin abu talib cewa wannan yaron naka ya ne mu yana zagin allolin kuma shi ma ba musulmin bane shi ma abu talib abin bautar su guda wannan yaron naka dan gidan dan uwanka ya ishe mu amma ka ya dame mu ya takura mana ya zagi allolin mu ya ci mutuncin mu ya gaya mana maganganu marasa kyau kawai dan a huta da shi tunda kai mun ga ka damu da shi kana ja shi kusa da kai bari mu samu yaro matashi dan dangi a cikin garin makka mai matsayi irin na muhammadu bari mu baka shi in mun baka shi a matsayin muhammadu sai mu baka shi sai ka ba mu muhammadin mu kashe shi a huta kawai kai kuma tun da yaro kake so ka rike a kusa da kai ga wannan sai mu baka mu canji kenan sai ce musu lalle ba ku da hankali yace yanzu in ba ku ɗana ku kashe ku kawo min ɗan wani in riƙe in ba ku ɗana ku je ku kashe kuma ku kawo min ɗan wani in tan masa koto ina ciyar da shi ni kuma na kun kashe mun shi to wannan bawan Allah saboda taimakon annabi da yayi da faranta manzon Allah san san da yace amma duk da haka bai karan musulunci ba Allah bai bashi ba dan musulunci rabo ne malam kusa nan ya kamata ka gane cewa Allah yana son ka kai musulmi da nake maka magana yanzu ka sani Allah yana son ka yanzu ka duba babban annabi ne da ya wahala akan manzon Allah Allah bai bashi wannan ni'ima ta musulunci ba mahaifin manzon Allah da ya haifi annabi Allah bai bashi musulunci ba baban annabi Muhammad domin mafarsa da sha wahala a kansa Allah ya bashi mutunci ba yanzu ni da kai kurin tashi muka yi a gidanmu da kakanninmu da waye muka ga kawai mu musulmi ne amma yau wani yanzu ya wayi gari ba shi da aiki sai su kan musulunci da musulmai accidentally kun ta tashi ya tarar da kansa yana cikin musulmi ya rena wannan falala da Allah ya masa umarnin da musulunci ya ce ai ba zai ba Da ka ji tsadar musulunci dattijan nan ciwo ya kama shi cuta da rashin lafiya ta kama shi ya zo mutuwa aka kira annabi sallallahu alaihi wasallam ga wannan bawan Allah zai rasu annabi wannan abin ya dame shi sosai sai ya tallata mai musulunci da ya sai ya tarar da manya-manyan ƙurayshawa suna kewaye da shi manya-manyan kafiran maka sun kewaye tunda babban mutum ne sun kewaye shi kuma maza Allah ya ce ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah ya kai na ka ce la ilaha illallah wata kalma ce da zan tsaya maka a gurin Allah kuri ita in ka dai ka fada ko baka aikata komai ba a duniya ni kuma zan tsaya a gaban Allah tabaraka ta'ala zan tsaya maka cewa ai ka ce la ilaha illallah da cizon da mai bude baki kamar zai fada sai duba wannan manyan manyan quraisha suna kewaye da shi sai suke ce da shi a targama millati abdul muttalib yanzu kai bayan ka gama abin nan girman ka da komai zaka watsar da addinin babanka abdul muttalib a targaba wa millati abdul ko sai mu za Allah yake faɗa ba mu manzo Allah ya da maimaita ce ya am ya kai bafa na qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah wannan kalmar ta la ilaha illallah wanda kai yanzu kake wasa da ita ita ce fada mutum ya faɗe ta ya shigo musulunci ita kadai wanda kuma ya karya ta ya zama kafiri amma watakila sai kai sati da sati suka ma baka iya baka faɗe ta sau biyar shida ba ma na. subhanallah bawan Allah nan ya duba sai manyan shanu suka ce da shi yanzu za ka jamaci iya addinin iyayenka ya ka bar addinin abdulmuttalib banka abdulmuttalib ba addinin muhammadu ba ba za ka daina bautar gumaka za ka mutu ba tana bautar gunki ba ba ruwanka da lata ba ruwanka da uzza da manatar da sare ta tal kaga Allah ya sake karanta masa yace ya amma qul la ilaha illallah ya ta bafa na kace la ilaha illallah anan malamai suke cewa shi idan mutum zai mutu yana da kyau a gaya masa a ce ya ce la ilaha illallah ba wai a zauna ana a gefe ana la ilaha illallah la ilaha illallah ana ana faɗa wai ko zai cafka ba a ka gaya masa ya faɗa wai wasu suna cewa wai wai kar a ce ya ce kuma ya zo ya ke ce ka gaya masa ya ce ka ce wane in ya amsa ka ce ka ce la ilaha illallah dan ya cika da kalmar shahada yanzu kaga wannan talqini ba Allah manzo Allah yake wa fasiki kace la ilaha illallah Allahumma shi kenan bawan Allah ya duba waɗannan bayan Allah ya duba duba sai yake da manzo Allah ana ala millati Abdul Muttalib ni zan bi addinin Abdul Muttalib kullum sai ya mutu manzo Allah ya fito daga wannan gurin hazinan ka'iba ya mai bakin ciki da bacin rai da damuwa kan cewa bai musulunta ba to annabi shine ke faɗa cikin hadisi ce wanda zan roƙan masa Allah duk da haka Allah ya sauƙaƙa masa azaba ce wanda fi kowa sauƙin azaba shine wannan misali za a sa masa gaushin wutar jihar na ƙwaya ɗaya a ƙarƙashin tafin ƙafarsa ta dama kwaya ɗaya a ƙarƙashin tafin ƙafarsa ta hagu shi ne azabar da za a yi amma duk da haka wannan gaushin zai yi tattafasa shi sai ƙwaƙwalwarsa ta fashe ta zama ruwa tana ta tafarfasa a haka zai ta ƙonewa to wannan fa shi ne ya fi kowa saukin azaba shi ma dan alfarmar annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙon masa wannan shi ne hadisin ingantacce tabbatacce hadisin imamu muslim da sauran masu riwaya sun ruwaito ibn abdul muttalib haka ya mutu bai ce la ilaha illallah ba duk da cewa za ka ji wasu suna tabbas karima cewa a'a ai musulmi ne to kai baka san manzon Allah san sa bai ko ba ka bane to ga abinda da annabi ya faɗa mu ko da mu musulmi an daura mana abinda muka gani a rubuce Abinda da manzon Allah ya faɗa mu faɗa mutane Abinda bai faɗa ba kan faɗa dan neman kakale da neman suna wai neman kai ni kai mai kaunar manzon Allah ne sai ka ce babban sa musulmi ne to shi ya ce bai musulunta ba kuma ga abinda ya faɗa wanka shi musulmi ne wannan ba daidai ba ne ku sani ya ku yan uwana ba wanda Allah yake masa azaba sai da gwargwadon sa amma ku ji walau azaba Allahu ahlus samawati wa ahlul arabin barrahum wa da a ce Allah tabaraka wa ta'ala zai azaba wa mutanen halittun sama gaba daya da halittun kasa gaba daya da masu yi wa Allah da'a da fajiran cikin su gaba daya azabahum da Allah zai musu azaba to azabahum ghayra zalimin lahum to da ya musu azaba wallahi zai zalunce su ba duk gaba daya kaji ko duk halitta sama da ƙasa gaba daya da Allah zai musu azaba to wallahi da da bai zalunce su ba in Allah ya ga dama ce kowa wuta zai shiga kowa ya tafi wuta Allah yana da abin da zai kama mu akan cewa mun cancanci ya kai mu wuta din duk abin da Allah ya aikata ba a cewa dan ne. wannan aqida ce ya kamata ka fahimci ta da kyau la yajuzu an yuqala lillahi tabaraka ta'ala innahu zalim bai kamata a ce da Allah azalimi bane ba ba daidai bane ba ko babanka ne in ya ga dama ya saka tonar rijiya wancan kuma yace je ya shakwata ya kace ya zalunce ka shi ya haife ka shine sababin zuwan ka duniya mutum yana da da wannan tsakanin uba da da wanda akwai haƙƙi ko mahaifinka ne ya dora maka ya yanke maka wani hukunci ai ba za ka ce ya zalunce ka ba tunda ya cancanta ya yanke maka hukunci in sha ba kowane hukunci zai yanke maka ba ballantana Allah da ya halicce ka saboda akwai yan bid'a da suke ganin cewa Allah sai su faɗi magana mara kyau in Allah ya yi wa mutum ya yi kaza ya manta kaza ya zalunce shi ya sai a ce in Allah ya yi wa mutum kaza in ya yi kaza Allah ya cuce shi kaga wannan magana ba ta da kyau ba daidai ba ne وإنما يظلم man ya akudu ma laysa minhu wanda yake yin zalunci shine wanda yake karban abin da ba nasa ba wanda zai karbi abin da ba nasa ba shine azzalimi ko kuma akwai wani abin da ba na Allah ba eh akwai wani kayan da ba kayan Allah ba a duniya akwai wata halittar da ba ta Allah ba ne alalahul khalq wal amru halitta duka da umarni duka na ubangiji ne wallahu jalla sana'uhu lahu al wal amru Allah ke da halitta da umarni duka alkalku khalqu khalquhu halittu duka nasa ne gidan duniyar ma nasa ne la yusalu amma yaf'aluhum yusalun Allah ba a tambayarsa dangane da abin da ya aikata wai a ce dan ne sai dai su mutane su ne za a tambaye su a kiyama فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلا نغثن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق Allah ce sai mun tambayi waɗanda aka aiko musu da manzanni ko da aka aiko muku da manzanni wallahi sai mun muku tambaya wala nas'alanna al-mursalin wani abu sai Allah mala yace su kansu manzannin wallahi sai mun tambaye su wala naqussanna alaihim bi ilmin Allah yace kuma wallahi zamu kissanta musu zamu ba su labari dangane da abubuwan da suka aikata bi ilmin da ilimi ba da jahilci ba ba ma kunna ghaibin ba mu kasance fakakku ko ba ma nan ba lokacin da mutane suke aikata aiki muna nan wal waznu yawma idhin al a wannan rana ta alkiyama auna aiki da suke ni gaskiya ne wallahi sai an auna aiki sai an dora suke ni Allah ya mai kyau wala yuqalu lima wa kai Allah fa ba a ce shi saboda ne Allah dan wa kai ko kuma ta yaya wannan tambaya ta kure ko tambaya ta neman hujja da dalili ba a yi wa Allah wani mutum la yadkhulu ahadun bayna Allah wa bayna khalqihi kuma babu wanda ya isa shiga tsakanin Allah da halittarsa wani ya zo ya ce ubangiji dan me zai yi kaza kamar yadda turawa sun shiga tsakanin uba da ɗa turawa sun shiga tsakanin uba da ɗa sun ce idan uba ya yi wa ɗansa wani abu zai yana da ɗa ɗan yana da yanci ya je ya kai shi ƙara ko a najeriya ma yanzu an rattaba hannu akan wannan yi sun sa hannu yan majalisa kwarai da gaske ko akan harkar auren nan ta shekarun auren yarinya cewa yanzu doka ce a najeriya duk yadda ubanta ya aurar da ita ƙasa da shekara sha takwas to tana da dama ta kai shi kotu ware kuma ko gani gani baban ka yi maka ka bai maka ba ka kai shi kotu kawai wallahi wannan shi ne tsarin turawa sau ne za ga bature ya kai ubansa a wannan kotu to shi bature ma da yake daukan bindiga ma ya ce ubansa in ka sake mun kaza zan take ka uban ya ce an sorry please turanci yahudanci kenan to Allah ba a yi masa haka don kun shiga tsakanin ɗa da uba na buga misali ne tsakanin ɗa da uba ina ji ai babu wani wata alaka da tafi tsakanin ne ɗa da uba yi to Allah ba wanda ya isa zai ce wa ubangiji kai iyaya kai wa mutane haka to kai din da ka zaka tambayi Allah kai din kai waye ha da abin da Allah ya ga dama zai yi haka Allah ya faɗa ba a tambayarsa me yasa yayi kaza ku ku ne za a tambaya wannan yana nuna mana girman ubangiji da wannan shine aqida ta ahlus sunna ka yadda da wannan dan kaza duk wanda zai shiga wa gonar ubangiji ya masa katsalandan to karshen sa wuta zai shiga yawa karshen sa wuta zai shiga wa idza samita rajula yat'anu 'ala al-athari wa la yaqbaluha aw yunkiru shay'an min akhbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fattahimu 'ala al-islam malai yace idan kaji mutun yana tsukan hadisai shine zai fa'anu alal asar duk wanda kaje yana sukan hadisi ko yana sukan maganganun sahabbai wala yaqbaluha baya karba fasaha hadisi yace ba zai karba ba yan qala qatu sai annabi ya ce wai shine qala qatu qala rasulullahi shine kala qatu da yan shi'a da suke zagin sahabbai suke kafin tafi ba sa karban magana to wanda ce ma abubakar kafiri ne ya zai karbi kuma magana abubakar a yi zai yi ba ko kuma a kawo hadisin annabi kaga mutum yayi inkarin hadisin yace san bai yarda ba bai yarda da ba yanzu akwai mutanen da suna nan a garin nan suna rayuwa babu wani hadisi da zaka ga masa shi bai yarda ba qur'ani kawai kana da magana ka faɗi qur'ani ba ka da magana ka ƙara gaba da sai ka tambaye shi to shi qur'anin waye kawo maka shi waye ya kawo waye sanadiyar zuwan qur'anin duniya manzon Allah ne ko to ai Qur'ani daga bakin annabi yake to ya za ka ce ka karbi qur'ani kuma ba karbi magana annabi ba to ai ya kamata ka karyata qur'anin ma tunda qur'anin ma daga wannan bakin da ya faɗa hadisin shi ya faɗa qur'anin amma babu kwakwalwa babu ta dakile gaba ɗaya ba sa gane gaskiya ya ta tajahalun shi sa malamai manzo Allah yake cewa ala ku saurara inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu yace an bani qur'ani da da kwacin sa kaji wannan magana an bani qur'ani da kwacin qur'ani tare da shi da aka duk wanda ya rike qur'ani dole ya rike sunna kuma duk wanda ya rike sunna dole ya rike qur'ani to wannan ita ce awar ahli sunna alqur'ani hadisi alqur'ani hadisi dan juma ne da dan juma hasan ne da husaini ba sa rabuwa sun ma fi karfin hasan da husaini ina fatan kuna fahimta qur'ani ya zo a dunkule sunna sai suke fasa bakin qur'ani suke bayani manzo Allah shi zo da qur'ani shi yake sharhin alqur'ani sahabbai su aka koya qur'ani suke aiki da shi sai muke kwaban aikin su mai koyi sabi hudahum muqtadi kun fahimci wannan idan ka ga wani mutum yana da irin wannan min akbarin sallallahu alaihi wasallam ana kama hadisan manzo Allah baya dauka ko yana sukan fattahimu alal islam mala yace to ka tuhumce shi akan musulunci akwai alamar tambaya cewa ba musulmi bane fa innahu rajulun radi'ul qawli wal madhhabi to ya zama mutum ne mai mummunan zance mummunan mazhaba kalmar radi' mummuna kenan wa inna ma ta'ana ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ya soki manzon Allah ya soki sabon manzon Allah ne li'annahu inna ma arafna Allah wa arafna rasulullah ai mun san Allah ne mun san Allah وعرفنا القرآن كم من القرآن وعرفنا الخير والشر كم من الخير بالشر والدنيا والآخرة كم من الدنيا للآخرة بالآثار دودنا حديثا كم عجبني من سن الله نتاني الحديثي من سن الله نتاهك من سن دنيا نتاهك من سن الآخرة نتاهك mun san alheri ne ta wannan hanya mun san kuma sharri ne ta wannan idan haka wanda yazo yace ba zai ba hadisi ba ya sauki Allah ya sauki manzon Allah kuma ya sauki sabon manzon Allah dan su suka ruwaito hadisin daga annabi din kun bayyance wannan kenan su kan hadisan manzon Allah da fada da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar rushi addini ne gaba daya rushi addini ne gaba daya to duk zaka ga malami ne kwarai na arziki kuma mai addinin kwarai mai addinin arziki yana mai da hankali akan aya qur'ani da hadisin manzon Allah dan waɗannan sune constitution din musulmi alkitabu was sunna alkitabu was sunna alkitabu was sunna والجعل داء قاتل وشفاؤه أمران بالترتيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني babban maganin ciwo shine waɗannan abubuwa guda biyu alkurani da hadisi duk abin da kuke nema ka koma shi fahimta na za'atun fi shay'in farudduhu ila Allah kaga ila alqur'ani kenan war rasuli zuwa ga manzo Allah sunna kenan in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan shine alheri kuma shine kyau kuma wannan shine mai mafi kyawun makoma da kuma fassara ta kwarai wa anna alqur'ana ila sunnati ahwaju min as-sunnati ila alqur'an wajibi ne mu fahimci wannan cikin aƙida ta kwarai lalle alqur'ani ya fi bukatuwa zuwa ga sunna sama da yadda sunna take da bukatuwa zuwa ga alqur'ani bari mu fashin baki abinda ake nufi a nan ga alqur'ani ga sunna nan alqur'ani yana da bukatar hadisi shi alqur'ani yana da bukatar hadisi da yawa sama da yadda shi hadisi yake da bukatar qur'ani ɗan uwan juna ne amma waye fi wani buƙatar wani shine qur'ani ya fi buƙatar hadisi shi qur'ani shine shakundun gaba ɗaya kenan kuma shi qur'ani Allah ya saukar da shi a dunkule ne kun fahimci wannan to wannan a dunkule a dunkule ayoyin da suka zo abinda zai yi bayanin su shine mai hadisan annabi kenan anan ake so a nuna maka in ka rike alqur'ani akwai buƙatar kuma ka je ka ɗebi sunna da yawa dan qur'anin da ka sha dole kana da buƙatar sunna da za ta ninka yawan qur'anin da ka sha dan ita ce za ta maka sharhin ainihin aya aya ɗaya sai ga akwai hadisi ashirin akai Sun fahimci wannan da kyau wasu waɗanda ba su fahimta ba sun ɗauki wannan magana kamar wato ƙasƙantar da ƙur'ani ne sai suka fahimci cewa wai kamar alƙur'ani an nuna alƙur'ani bai kai hadisi ba ba haka ake nufi ba wato wajen bayani wajen bayyana wa mutane ma'anoni idan ka karanta alkur'ani tsurarsa akwai buƙatar ka nemo hadisai da za su haskaka maka wannan qur'ani ban sani ba ko kun fahimta ka samu kuɗi ka sai mota tabbas sayan mota fa ba shine hawa mota ba ka samu kuɗi ka sai mota ba ɗaya ba ba biyu ba kaga ce kana da tsananin buƙatar ka koyi motar a koya maka yadda zaka tuka motar dan in ba haka ban ka dauka zaka shiga kudiddigi in ba haka ban ka dauka zaka fada rami kenan qur'ani idan ka haddace shi ka rike shi baka nemi sunna ba to wallahi tallahi zaka je ka fada cikin halaka kamar yadda waɗannan suka fada cikin halaka eh, waɗanda suke ce ɗan yan yuna ba ma yan qur'ani bai kamata a ce da su yuna ba dan ba qur'anin ma suke ba tunda ai qur'ani in kace kana bin qur'ani to qur'ani shi yace abu muhammadu ko ba ga bane wa in tuti'uhu tadu wa ma ala rasuli illa al balagul mubin in kun bi manzo Allah kun shirya ba yanzu wannan ba ayan Qur'ani bane to wani ya zo ya ce yana bin Qur'ani kuma ya ce bai zai bi magana annabi ba dan Allah yayi daidai to ai a cikin Qur'anin abinda Qur'ani yake dauke da shi shi yasa shine yace ka bi Muhammadu wa in tuti'uhu az-zamir huna yarji ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam in kun bi manzo Allah kun shirya to kai kuma ka ce ba za ka bi shi ba kuma ka ce kana bin Qur'ani ma ta kun rasulu faquduhu wa ma na'akum anhu fantahu abin da manzo Allah ya zo muku da shi ku bi a'a qur'ani ne wannan ko ko yarbanci ne qur'ani ne abin da manzo Allah ya zo muku da shi ku bi abin da ya hana ku ku hano to wani ya zo ya ce shi qur'ani yake bi amma kuma ba zai bi abin da annabi ya faɗa ba in ja masa hadisi sai ce kala kata duk a haka sune tatsine suka mutu da shi da almajiransa da kuma yanzu gyauransu suna nan har yanzu yan tsine. ina gan su wataran mun je wa'azi fataskum suna nan da yawa suna nan da yawa aka nuna mana su wani mamawuci ne yana tallan nama haka da ya zo alwala wallahi subhanallah ba irin alwala da musulmi suke ba idan ya zo yin sallah in yi ruku'i ba ya dagowa daga garkui saboda ai alkur'ani ba a ce a dago daga garkui ba daga garkui kurun sai zarce kuma bari ya sallama ba tunda qur'ani ba a ce ai sallama a sallama ba alwalar ma iya gaɓoɓin da ƙur'ani ya bayani a yi shi zai babu kurkurar baki babu shakarwa babu facewa ba sa yi alwalar su dan alƙur'ani mai baya wannan akwai yan bidiyoyi fa da yawa da yawa da yawa suna nan da yawa na'am ban ji ba anan anan kusa da ku to ka gani akwai su da yawa ai eh suna nan jahilci ne ka san hauka kala kala ne wani wani ta da dan dama dama wani kuma zai yi abu yanzu ka ce yanzu mu ce wayi gari a gari irin na Kano na musulmi wai ce wai ba zai ba manzon Allah ba sai fa arnan suna da yawa fa ko ba gaba ne wallahi suna da yawa arnan suna da yawa tuli tari da yawa ya kamata ku fahimci wannan to wannan magana an ruwaito ta daga makhul ash-shami rahimahullahu ta'ala kamar yadda imam al-khatib al-baghdadi ya fidda zance a cikin littafin sa al-kifaya sannan kuma daga da ibnu abdul bar an-numari shi ma ya fita a cikin jami'u bayan al-ilmi wa fadlihi da su ruwaito wannan magana da imam al-hazimi a cikin an-nasikh wal mansukh da isnadi ingantacce yaya ibnu abi kathir yana cewa lalle as-sunnatu qadiyatan al-qur'an sunna ita take alƙalanci akan alƙur'ani idan ƙur'ani ya zo sunna ce za ta yi bayani wa laysa alqur'anu bi qadin ala sunna ba sunna ke bayani akan ba alƙur'ani shike bayani akan sunna ba kamar da imamu darimi ad ya fitar da wannan haka shi ma ibn abdul bar Allah masa rahama ya fitar kamar yadda muka yi bayani malam yace wal kalamu wal jidalu wal khusumatu fil qadari khassa manhiyun anhu inda jami'il firaq jama'a aqida ta ahlus sunna ba a san musu da jayayya shine al-kalam wal jidal musu da jayayya a addini ba a so al-jidal daga al-jadal da husuma akan abin da ya shafi kaddara ku daina musu da jayayya akan kaddara ai to shi ma da ba dan Allah ya kaza ba ai da ba da kaza to ai shi ma Allah da ba dan kaza faru ba ai da kaza to me yasa Allah ya masa kaza kuma alhali yayi kaza ku daina musu akan wannan bai da kyau dan mutum zai je fada ramin da ba zai iya fitowa ba wannan manhiyun anhu inda jami'il firas dukkan kungiyoyi gaba ɗaya na addini wato an hana yin jayayya akan kaddara li'an al-qadara sirrullah kaddara fa sirrin ubangiji ne kaddara fa sirrin ubangiji ne wa naha rabbu tabaraka wa ta'ala al-anbiya wa anil kalami fil qadar ba ku kadai ba hatta annabawa Allah ya hana su su rinka zance akan kaddara wa naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khusumati fil qadari kuma Allah ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon ya hana ayi husuma kai a cikin kaddara wa karihu ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabbai da wa tabi'un tabi'ai sun ki haka wa karihu ulama wa ahlul wara da malamai da ma'abuta tsantseni a addini ba sa yin jayayya akan kaddara wa nuhu anil jidali fil qadari kuma an hana su yin jayayya akan kaddara wa alayka bit taslimi wal iqrar wal imani kawai ka miƙa wuya ka tabbatar ka yi imani at-taslim miƙa wuya ka tabbatar da kwantancin ka tabbatar cewa haka ne da imani wa atiqadu ma qala rasulullah sallallahu fi jumlat al ashiya kuma ka yadda da abinda manzo Allah faɗa in general a gudun kule ka yadda wa taskutu amma siwa zalika duk abinda ba haka ba kuma kai shiru ba a san husuma a cikin addini da neman kakale kakale ina fatan kuna fahimta yawa wal imanu bi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihi ila sama ku imani cewa an yi isra'i da mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalmar al isra'u tana nufin tafiyar dare al mi'raju tana nufin hawa sama wajibi ne duk ahlus suna na kwarai ya yadda cewa annabi an yi isra'i da mi'raji sannan kuma an yi shi ne da gangan jikinsa da ransa kada wani ya zo ce a'a da ransa kawai aka yi wasu suka ce a'a da gangan jikin ne babu rai a'a da rai da gangan jiki kuma yana hankance ba a mafarki ba lalle yayi isra'i yayi mi'raji kamar yadda yanzu mu zo mu karanta insha Allah Allah ya bada labari akan haka subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil harami إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير Allah ya ce tsarki tabbata ga Ubangiji da ya Isra'i da Mi'raji da bawan cikin dare Allah ya dauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafiya da shi ya je ya bashi salloli wanda sanati ilayhi al'an insha Allah wa dakhala al-janna kai imani annabi ya taba shiga aljanna lalle manzo Allah ya shiga aljanna wa tala ila an-nari kuma ya leka wuta an nuna masa wutan nan da ake bada labari wa al mala'ika kuma ka yadda annabi ya ga mala'iku wa sami'a kalam Allah azza wa jalla kuma lalle manzon Allah ya ji zancen Allah ya ji maganar Allah wa nushirat lahu al-anbiya kuma an tayar masa da annabawa wa quradiqati al-arshi wal kursi lalle manzon Allah ya fara wato rumfuna na al'adun ubangiji da al-kursiyu kalmar siraj ne na wato a suna cewa sarzuku ko kuma a suraji jami suraji ana da rumfuna kamar kanu an san kanu fi wani ana da shi suraji a larabci suraji kuwa manzon Allah ya je nuna masa rumfar cikin ubangiji kuma nuna masa kursiyun Allah ta baraka da ala kuriyar da ubangiji ba shi ne bi ka ga duk abin da ke cikin mai yadda amma da arziki kuma an da komai ce in ya kada ce ba wai da shi ba malhu jibrilu ala al sayyidina jibril ne ya dauki Allah akan burakarsa hatta jabahu samawat har sai da ya kai shi cikin sammai wa qudar salatu fi tilka layla duk wannan bayanai da kama a dare ɗaya Allah ya nuna wa manzo Allah wannan kayan kuma aka farlanta masa salloli a wannan dare wa raja ila makka tilka layla kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo makka a cikin wannan dare raja ila makka tilka layla wa zalika hijira kuma wannan shi ya faru ne kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga garin Makka zuwa Madina isar malam ya kawo mana ita ne don ya mana bayani akan ainihin wato al isra wal mi'raj amma malam ya takeice hadisin bai kawo shi ke ba da aka bari mu ji shi a gurguje yanda manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallama yayi ainihin wato isra'i din kuma da yanda yayi Isra'i ta mi'raj sallallahu ta'ala alaihi wa sallama hadisi ya zo cikin sahih bukhari kamar da imamul bukhari ya bada labari cewa haddathana yahya bin bukair haddathana laysa an uqail an ibn shihab haddathani abu salamata ibn abd alrahman yace jabir dan abdullahi ya bada da labari cewa yana jiyaji manzon Allah sallallahu alaihi wato yana bada labari cewa da kadzabat ni quraishun yayin da quraishawa suka karyata ni inji annabi na tashi kumtu fil hijr sai na tashi a hijr kun san hijr hijr ismail in ka je dakin kaba a bayan dakin kaba akwai dan kewayen nan gudun indararren nan inda ana shiga ana sallah iyaka faɗa ka haka gini yake wannan asali dakin kaba da har iya gudun ne da annabi ibrahim ya gina dakin kaba to amma shawa talauci ya hana su su iya gina gurin gaba ɗaya sai suka yanki rabi suka gina sauran kuma aka bar shi annabi ya so ya dada kammala ginin yake gaya wa Aisha laula anna qaumaki hadithu ahdin bil jahiliyya la hadamtu al-kaaba wa la banaytuha ala qawaid ibrahim da ba dan mutanen ki ba su dade shiga musulunci ba yana nufin sabbai yace da na rushe dakin kaaba na sake sabon gini kamar da annabi ibrahim ya gina ta mai musu kofar da za su shiga da kofar da za su fita dan kofar dakin kaaba guda biyu ne a dadin akwai kofar shiga da kofar fita to amma daga baya wato qurayshawa kasarar bihim mun talauci da rashin kuɗi sa ba samu wadata ba sai suka gina rabin ɗakin kuma shine har yanzu ya zama abu na yanzu da hukumar saudiya za ta ƙara gina shi tab Aida wani ma ya daina zuwa makkan gaba ɗaya to ina wannan yahudawan malam kana ga ɗakin kafa ma sun rushe sun sake ginawa ai mun daina zuwa wallahi wani ka zai ce mun daina sun canja abin gaba ɗaya to shine annabi ya haƙura ta gani haka abin da Allah ya kaddara to yace shikenan yana zaune a wannan wuri um, sai gashi Allah madaukin sarki bayan ya yi sallah kenan kamar yadda ya yace kuntu mutajjian fil na nake shingida yana dogari haka a shingida a gindin ɗakin kaba a tani atin sai gashi mai zuwa wato ya zo mu shine jibril sai na ji shi gashi saukarsa yace yana zuwa sai tsaga mun kirji na fa shakka baina hadhihi ila hadhihi sai aka bude kirjin manzo Allah aka bare shi haka yana zaune bai san ba bai san sauka ba wurin shawa sun ta sun ce makarici kawai ka zo kana ta mutane karya kai annabi ne yana kicin gida jikin ɗakin kaba yana kai tunanin yaya zai yi ya warkar da mutanensa daga wannan matsala kawai sai ga mala'ika jibril ya zo ya tsaga kirjinsa wannan shine tiyata ta farko da aka fara yi a duniya gaba daya malamai suka ce tiyata dama daga musulunci ya samu asali kuma mutum sai aka fara yi wa tiyata shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ciro zuciyarsa sai aka ɗebi ruwan zamzam ɗin da yanzu baka damu da shi ba ruwan zamzam ruwan zamzam aka ɗebi ruwan zamzam aka wanke zuciyar manzan Allah duk wani da duk wani abu ta ta kiyayya tashi duk abin da muke da shi mu a zukatanmu don duk muna da shi zan tashi ta mamaye mana zuciya to shi sai aka wanke masa aka mayar aka ɗinki shi sa manzo Allah bai san wani abu ya hasara ba manzo Allah bai san bai san wayyagin kana da wani abu yayi tashi ba an wanke ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين Allah ya bada labari cikin Qur'ani hatta yan aljanna an gama hisabi kowa zai tafi idan an zo za a shiga aljanna kowa sai an bude kirjinsa an cire wani abu da ake ce da shi zillu da kowa iya da shi haushi jin bashin rai me yasa wani ya zama wani ni ban zama wani ba me yasa rigar wani ta fita wa kyau me yasa gidan wani ya fi me yasa wani kantin sa ya fi kaya sama da nawa me yasa wani ya auri mace mai kaza ni ban da kaza me yasa wani ya ta kaza ni nawa kaza irin wannan dai abubuwa din na jin me yasa kaza to ko yan aljanna an za su shiga sai an yi fakin din su an ɗebe wannan dattin an zubar da shi sai su shiga aljanna dan ba a shiga aljanna da wannan kazantar to me yasa aka bar mana shi a duniya dan wannan din ya zama jarrabawa mu yaki wannan dan mu samu aljanna mu yi kokari mu yaki zuciyar mu abinda take so mu hana ta ya ce ki zuciya ta ce sai an kaza ka ce ba za a yi ba saboda Allah baya so zuciya za ka ba da sadaka ta ce in bari fa kana da matsaloli ga yara ga kaza ka ce sai an bayar za ka talauce ka ce mata a talauce din da wannan abubuwan su ne mutum zai kokari ya na to manzo Allah da aka zo sai haka hankali masa wannan gaba ki daya sai jibril yake je ka babanka ne je kai mai sallama kaga wannan ya nuna ashe yana da kyau na kasa ya girmama na gaba kaga manzo Allah shine shugaban annabawa cikamakin annabawa amma annabi adam babansa ne da haka dole annabi manzo Allah ya je gidan adam alaihi salatu wassalam a yi annabi ya ga abubuwa masha Allah Ta tabarakallah za ka yi sha'awar da ka yi da wannan bawan Allah ka gan shi Allah ya ce na je na yi masa sallama farad da salama ya damu ya ce wa alaikum salam sannan sai annabi adam ya ce da ni marhaban bil ibn salih sannan da zuwa dana salihi annabi adam ya ce wa manzo Allah sannan zuwa ya kai dana salihin da wan nabiyyu salih kuma annabi na kwarai thumma sa'ida bi sai jibril ya ce to zan tafi ya dauki manzon Allah akai sama da shi zuwa sama ta biyu ya je yace a kwankwasa a bude aka ce man haza waye sai yace jibril ne ila wa man ma'aka wake tare da kai kala muhammadu sai yace muhammadu sallallahu alaihi wasallam ila wa gadu ursila ilai an aiko shi ne kala na mace kwarai kuwa kila marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja aka ce sanna da zuwa sanna da zuwa ma da mai zuwa da yazo yake ce manzo Allah ke cewa muna shiga ya yahya wa isa muna shiga sai na ga annabi yahya ga annabi isa Allahu akbar yace wa huma ibna al khala da mai ƴaƴan wato ƴaƴan innani ibna al khala suna da dangantaka da annabi yahya da annabi isa kala sai jibril ya ce da manzon Allah haza yahya to in kana jin labarin annabi yahya ga can wa hada isa wannan kuma shine annabi isa fa sallim alaihi ma je ka kai musu sallama ka duba girmamawa fa da tarbiya ba a ce su zo su yi mai sallama ba wanda ya cancanta a ce su zo su gaishe shi amma tun da shi ya je wurin su ya kamata ya je ya musu sallama ya ce da su assalamu alaikum da nan malamai suke cewa ko mun girman ka ko mun matsayin ka in ka je gidan mutum daidai da kaman kai baban shi ne ko shugaban sa ne kai ka je gidansa ya kamata ka je ka masa sallama ba wai ka je gidansa kuma ka sha abin nan ka zauna ba kamar yanzu abin da ake a kasar nan saboda tsabar gargajiya wai sarakuna yanzu idan idan aka yi mutuwa wai su ne kun su je su yi taziya wai su za a zo a yi wa ta'ziya wasu sarakuna haka suke idan an yi mutuwa mai kwan su taka su je su yi ta'aziyya to wai <laughs> kai da aka ma mutuwa wai kai za ka je ka gaishe shi wai kai mai ta'aziyya ka duba yadda <laughs> aka sa abin da annabi ya ce kaga girma bai kamata ya sa a canja abin da shari'a ta shi ba manzo Allah ya je wa annabi ya haya da annabi Isa sallama suka miyar masa da sallama suka ce marhaban bil akhi salih sannan da zuwa dan uwan musalihi wan nabiyyu salih kuma annabi na gwarai jibril ya ce to tashi mu tafi sannan suka kama hanya sai zuwa sama ta uku ya je sai ya ce a buɗe aka ce waye ya ce jibrilu ne wake tare da ke ce muhammadu ne an aiko shi ne ce kwarai kuwa suka ce ya ce a buɗe to sai aka buɗe saka ce sanda zuwa fa ni'mal maji'u ja aka bude manzo Allah ce ana budewa sai ga annabi Yusuf alaihi salatu wassalam sama ta uku sai ga wa annabi Yusuf in na gama zan tambaya in daga an ce wani ya ga mu sama ta farko aka samu sama ta biyu ko aka samu yanzu muna sama ta uku ko yawa sama ta uku sai aka samu annabi Yusuf <laughs> alaihi salatu wassalam eh ana ana ana ana ana buɗe sai ga annabi yusuf sai malaika jibril ce haza yusuf ga annabi yusuf can tafi ka je kai mai sallama annabi ya ce sai ni ne mai sallama farar da alayhi salam ya dawo mun da sallama sai ce marhaban bil akhi salih wan nabi salih sannu zuwa dan uwa salihi annabi salihi sai jibril ya ce to kaga yusuf ko ce eh, sai ce to tashi mu tafi suka hawo suka kama hanya tafiya tafiya ce mai nisa har sai da suka kai sama ta bakwai aka sake neman izinin a buɗe aka ce da jibrilu wa yake tare da kai ce muhammadu ne turo shi aka ce kware eh, ku an turo shi to dalla sannu da zuwa aka buɗe kofa wanda Allah yake ce ana buɗewa sama ta hudu sai ga annabi idris alaihi salatu wassalam kullum sai na ga idris sai mala'ika jibril ya ce haza idrisu wannan annabi idris ne fa sallim alaihi kai mai sallama mai sallama ya dawo min da sallama sai ya ce da ni marhaban bil akhi salih wan nabi salih sanda zuwa dan uwa salihi sanda zuwa annabi salihi sai jibril ya ce to tashi mu tafi aka kama hanya ana tafiya sai sama ta biyar ya je nemi a buɗe shi ma dai irin yadda aka yi a can haka aka yi wane ne yace jibril ne wake tare ka ce muhammadu turo shi aka yi eh, an turo shi to madalla aka bude. suka ce da shi sanda zuwa ana buɗewa shikenan sai suka yi masa marhaba manzala ya ce mun ana buɗe sama ta biyar din nan sai ga annabi haruna alaihi salatu wassalam sai ga annabi haruna alaihi salatu wassalam haruna dan uwan annabi musa alaihi salam haruna yayan annabi musa ne ko ya girma annabi musa da shekara biyu kuma an turo su lokaci guda kuma shi yasa Allah ce can wa akhi harunu huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma yarid an yusaddiquni inni akhafu an yukazzibu ya Allah ga dan uwana annabi harun ka ce ku turo shi tare da ni rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أتيت واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشرد به عذري وأشركه في amri. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى yace sai ga annabi haruna alayhi salam jibril yace je kai mai sallama naje na mun sallama ya mayar mun sallama yace marhaban bil akhi salih wa annabi salih madalla da zuwa annabi na kwarai kuma salihin bawa sai jibril yace to tashi mu tafi sama da shida muka tafi sama ta shida aka je aka yi sallama aka ce wane ne ce jibrilu ne wa ke tare da kai ce muhammadu ne tuyo shi aka yi ce ya eh, kwarai da gaske sai aka ce to ni'mal maji'u ja'a madalla da mai zuwa irin wannan manzo Allah ya ce muna shiga sama ta shida ko ta shida bakwai ne muna shiga sama ta shida sai ga annabi Musa alaihi salatu wassalam kai sai na ga annabi Musa a'a ta ce hada Musa jibril ya ce to ga Musa nan da je na sallama sallamtu alai faradda ya dawo da sallama sunna sunna sai ya ce marhaba sanda zuwa dan uwana salihi kuma annabi salihi sanda zuwa a farko da kafin ya tafiyar a yi alajin da shi isra'i shine tafiyar dare tafiya ko yanzu kai tafiyar dare za a ce kai isra'i alaji shine hawa saman da amma wasu ba su gane ba sai suke fassara wai isra'i da mi'raji wai isra'i zuwa mi'raji dawowa <laughs> ba ba haka bane kun gane da ya je baitul maqdis da wannan buraka sai da suka tsaya a baitul maqdis kawai sai ya ga taron annabawa gaba ɗaya aka tara masa a wannan masallaci da yahuda suke ta rashin kirki yanzu a ciki daga duk annabawa Allah gaba ɗaya yana zuwa ya daure burakarsa inda kowane annabi yake daure dabbarsa ya kama ya shiga masallaci jibril ya ce shiga yana shiga ya shigowa tana sai ga masallaci a cike da annabawa gaba daya Allahu akbar da koma zai shiga sauri sai suka ce a ai zaka za ka wuce kai mana limanci fa bil anbiya imama manzo Allah ya wuce wa annabawa gaba da limanci yana gamawa kuma shikenan malaika jibril ya ce to tashi mu tafi sai suka bace ya daina ganin su kurum sai ya haura shine wannan tafiyar ya tarar da wannan mutane to gashi nan yanzu ya zo ya zo sama ta ta shirya ya tarar da ya tarar annabi Musa alaihi salatu wassalam ya masa marhaba ya masa abin nan manzo Allah yake cewa sai Jibril ya ce tashi mutum yace falamma tajawaztu baka ina wuce annabi Musa da na tafi na bashi kullun sai fashe da kuka shi annabi Musa sai kama kuka sai aka ce da annabi Musa me yasa kake kuka sai ce abki ina kuka ne li anna gulaman ba ba'di yadkhulu aljannata min ummati akthar mimma yadkhulu amin ummati ina wannan kuka ne saboda ga yaro karami an turo shi a bayana amma a cikin al'ummarsa wadanda za su shiga aljanna sun fi yawa a cikin al'ummar Muhammadu sama da wanda za su shiga aljanna cikin al'umma Annabi Musa yace wannan abun shi yasa nake kuka na riga shi zuwa amma yau gashi jama'a su da su daga baya a cikin su za su su shiga aljanna sama da nawa Allahu akbar kaga wata banana ko Allah sa mu cikin waɗannan mutane Allah sa mu cikin waɗannan ba wai hasada yake yi ba wato ya so a ce shi ma al'ummarsa ta samu wannan balala wannan yake nuna ashe annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya girmo ya fi waɗannan annabawa matsayi a wajen Allah yanzu Allah ce sai aka sau haura da ni sama da bakwai aka je aka bude aka ce waye wannan aka ce muhammadu ne ai jibrilu ne wa yake tare da kai muhammadu ne an turo shi ne ya eh, kware kuwa ce to madalla aka bude mu jin ni'mal maji'u ja'a manzala ce ana bude sama ta bakwai kawai sai ga dattijo cikin annaba annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ashe kun gane kenan dattijo abul anbiya kenan ake ce shi dattijo cikin annabawa in kana so ka ce waye dattijo in da na nace ma dattijo kasan san dattijo ta ko to dattijo a cikin annaba annabi ibrahim alaihi salatu wassalam mutum mai hakuri inna ibrahim la awwahun halim aka allah ya inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun min al mushrikin shakiran li an'ami الشباب وهداه الى صراط مستقيم النبي ابراهيم يا النبي ان زو اتي النبي ابراهيم kawai shi kenan sai jibril ya ce haza abuka za babanka wani baban kenan bayan annabi adam alaihi salatu wassalam ji ka kai mai sallama me yasa aka ce da annabi ibrahim baban manzon Allah saboda dangantakan annabi muhammad tana tikewa ne akan annabi ibrahim tushen manzon Allah annabi isma'il annabi isma'il kuma dan gidan annabi ibrahim ne wanda zaka dauki eh, salsalan manzon Allah muhammad bin abdullahi ibn wane ne ibn wane ne ibn wane ne sai ka ji kan isma'il isma'il kuma dan gidan wa dan gidan Ibrahim da aka shi yasa aka ce annabi Ibrahim baban annabi Muhammad ne kuma addinin ma aka ce yayi irin na annabi Ibrahim kuma auhayna ilayka an tabi'a millata Ibrahim hanifa mun yi ma wahayi ya Muhammadu ka bi hanyar annabi Ibrahim hanyar ma ta Ibrahim alayhi salatu wassalam baban tauhidi kenan ce ga babanka je kai mai sallama daga Allah ya tafi ya je masa sallama yake cewa ina ma sallama sai ya dawo da sallama yace mu sai yace mu marhaban bil ibn salih ibn salih wan nabi salih sanda zuwa dana salihi da dana salihi kuma annabi salih to an kure mai gaba dai ko to shikenan ina jin sai na bada musabaka wata kila maza ce sai aka tafi da ni kuma zuwa wani wuri da ake cewa sidratul muntaha sidratul muntaha da ake cewa magariyar tikewa wata bishiya ce yace kurin daga saman kuma aka da lulukawa da ni sai da aka kai ni kuma zuwa sidratul muntaha manzo Allah ce sai na ga ganyayen ta tana da manya-manyan ganye da manya-manyan itace da manya-manyan ganye ganyen ta kamar kunnen giwa jibril ya ce to wannan ita ce sidratul muntaha ita ce karshe duk wani mai tafiya da zai zo sama in ya zo nan sai da ya fatiya ya zai anan ya ribas jibrilu a wata riwaya yana zuwa gurin ya ce to ni ma iya aka ce in ajiye ka sauran kuma ka tsarasa umamin na illa lahu maqamun ma'lum kowane mala'ika daga cikin mu akwai inda aka tsayar da shi akwai wurin da yake sananne wa inna lanahnu as wa inna lanahnu musabbihun shikenan wuce ka karisa إذ يغشى ma za ka albasar wa البصر وما Allah ce شيء لقد رأى من آية ربه الكبرى maza Allah ce muna zuwa wannan sidratul muntaha magare takewa takewa sai ga wasu koguna guda hudu manya manyan koguna aka nuna mun ga wani can ga wani can ga wani can ga wani can guda hudu ice koguna guda biyu suna ta ciki wasu kuma a bayyane suke wanda Allah ya gani ya ce wa Jibril kafin su rabu ya ce me wannan wanda Allah ce Jibril ce da shi waɗannan koguna guda biyu da ka gansu koguna ne na ciki ɗin kogunan gidan aljanna ne wannan kogunan gidan aljanna ne waɗanda ka gansu a fili ga su a ƙarara su ne kogin Nil ai an san Nil ko ko yanzu idan ka je Egypt akwai Nil yawwa ai ai shine ma ai mutanen Egypt suke alfahari mutanen Masar ahlun Nil wai shi ba Masar ma ba za ka ce mai dan dan Masar ba sai ka ce ya yabnan Nil ya dan Nil ma'ana eh, kogin su yana da asali an san da shi Allah ya magana sa annabi ya magana shi da kuma al-Furat kogin Furat duk koguna ne sannan kuma sai ce sai aka nuna mun Baitul Ma'mur duk a saman nan ta bakwai wannan baitul mamur shine wani daki daidai ke da dakin ka'aba sai ce ɗaya suke inda baitul mamur yake nan ka'aba take wannan daki kamar ka ce ka'aban mutanen sama ko halittan sama ka'aban ƙasa kuma ta ta makka wannan baitul mamur kullum mala'ika dubu saba'in suke shiga su yi dawafi su yi Allah Ubangiji kuma suna gamawa Allah zai gama da su washe gari kuma sababbi za a dada halitta haka annabi ya faɗa yau dinnan sababbi ne suka zo gobe kuma wasu ne za su zo sai za ka ce mala'iku sun fi dan adam yawa to kai kanka akwai mala'ika biyu a tattare da kai kowane mutum to mala'ika dubu saba'in ke shiga wannan wuri ya je ibada ilahun fi sama'i wa ilahun fil ardi fi sama'i ilahun wa fil ardi ilah Allah shi ne abin bauta a ƙasa kuma abin bauta a sama inda kun mai dawafi a ƙasa ma a sama ma ana masa yace sai aka nuna mu baitul ma'mur sai aka zo mun da ainihin wato kasko ina'in min khamrin wa ina'in min laban wa ina'in min asal aka kawo mun ƙwariya ta giya ƙwariya ta nono ƙwariya ta zuma giya ruwa zuma ga sunan dama an yi bako ya kamata a girmama shi sai aka kawo masa kawai manzo Allah yana miƙa hannu fa qasul labana sai ya bar su gaba ɗaya sai dauki nono an ce manzo Allah yana son nono sallallahu alaihi wasallama yace wannan ita ce fitara shine musulunci musulunci allati anta alaiha da kai da al'ummanka manzo Allah ya ce to daga nan kuma muka fara ganawa da ubangiji jibrilu ya kauce wanzu Allah ya karasa gurin Allah tabaraka wa ta'ala bai ga Allah ba bisa ga zance mafi inganci dan an tambayi na Aisha shin annabi ya ga Allah ta ce bai ganci ba duk wanda ya ce muku wanzu Allah ya ga Allah ya yi ƙarya Abu Zar ya tambayi manzo Allah shin ya Rasulullah ka ga Allah ya ce nurun anna ara yaya yaya zan yace na gani na zo amma hasken shi ya hana an gan shi haske ya hana ga annabi Musa ba ya ce zai ga Allah ba qala rabbi arini anzur ilai annabi Musa ne ya sha iska wata ran yace ya Allah ni so fa nake na ganka Allah ya ce da shi lan tarani ba za fa ka ganni ba amma in kana so ka gani walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani duba wancan dutsen ka ganshi in ka ga wannan dutsen ka ganshi inda yake ta za ka gani insha Allah فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا ولما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين yayin da ubangiji ya a kan wannan dutsen sai ya riddige shi hasken Allah kurum sai ya riddigar da wannan dutsen ya nike haske fa kawai ya zama dutsen ya zama toka ya zama fulawa annabi Musa yana leƙawa yana ganin wannan hasken kurin sai ya faɗi ya soma ya ce ya Allah na tuba ni ne farkon musulmi na miƙa wuya na sallama na haƙura to manzo Allah ce shi ma ni ma hasken ya hana inganci za ka zance mafi inganci ko da yan wake da yan bege suna cewa ya ji ya ga Allah na ji wani mawaƙi yana faɗa wai an zo an ce taho taho taho taho ho da takalminka wane ne wane ne wai wai annabi wai zai zo wai zai da takalmi wai Allah ya ce zo da takalminka ba ne ruwan shamala akwai yanzu dan Allah in ban da renin <laughs> in ban da rashin girmama annabi ba da girmama Allah wai ka ce wai annabi wai ya je fadar Allah wai da takalmi nan da suna so su girmama Allah suka kaskan suna suna so su girma manzon Allah suka kaskantar da Allah to da Allah da manzo Allah waye gaba Allah ne ke gaba dan annabi ya je gurin Allah ya cire takalmi wani abu ne ya rage sa ne to wai amma wai gurin Allah ma zai je wai da takalmin su kowa banka aka ce ka shiga gurin sa ka haushi da takalmi ai bai daidai ba ka Allah kuma ballantana abin da yake babu nasi akai sai a gure maka wannan shan ruwa saboda maganganun da nake ta yi kar wani ya ce malam ya ci wani mai maiko ba abin da na ce wallahi <laughs> sai abin da kuma kuka ci kafin ku taho nan kuma kuna da daɗi shi kenan yace aka farlanta man salloli to an taƙaice muku zance yan wana magana tana da yawa da aka farlanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salloli sai ya taho ya dawo da tsallake annabi Ibrahim ya dawo kan annabi Musa zai wuce annabi Musa ya ce dakata dakata an za Allah ya tsaya ya ce da ka je gurin Allah kan me aka baka ne a nan na so kafin je ko ina da ka je ina gurin Allah annabi Isra'il da mirajin da yana gurin waye je gurin waye je gurin Allah je ashe Allah yana sama ko ba ka bane ko yaro ka tambaya kai Allah yana ina kai ba kai ba kowane yaro ka tambaya alal fitra ba wasu an kai mai aya ko hadisi ba ko yanzu ka koma gida ka tambayi danka Allah yana ina zai ce ma yana sama hadihi al fitra fitratan lahi allati fatara an-nasa alaiha haka Allah ya gina mutane akan wannan amma yan bid'a sun ce sam wai ai ahlus sunna sun ce Allah yana sama sun yi Allah makani da wannan aka ce ahlus sunna sun zama arna a garin nan aka kafirta mu saboda mun ce Allah yana sama aka ce mana mu wahabiya ne saboda mun ce Allah yana sama aka ce mana mu kaza ne saboda mun ce Allah yana sama kuma yanzu gashi nan kuna ji kowa ya sani a Isra'i da Miraji ko a Maulidi ana karantawa annabi ina ya ji wani ya ji amma idan mutum ya sha iska wai sai ce wai yana ko ina eh kaga wannan ra'ayi ne a amintun man fis sama'i أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف النبي القرآن آياتي سنتفو تارن تورن كوشور مسايكيا سنة بياني أكن الله هنا سما ما بجرم بياني سبني أما دي إن شاء الله أنا جن أدرسا مدسك قباتا مني وقنا أكن الاستواء شوى الله هنا سما دا آيو يديوى القرآن شكرا yace an farlanta min salloli ne guda hamsin an farlanta maka ya aka farlanta wai ce na je gurin Allah ne a wata riwaya manzo Allah ce haka na je gurin ubangiji da na maza sai da na ji karan alƙaluba da takaddu ta kakkas ta kakkas mala'iku suna tarbuto ana tarbuto abubuwan da za su faru a duniya alƙaluba fa karar alƙalami iya ta da takaddu ko ana ta aiki Allah ya sa su aiki yace sallah hamsin annabi yace yace to zan gaya maka gaskiya Muhammadu kad alashtu bani isra'ila ashadda mu'alaja ni nayi fama da banu isra'ila matukar fama na jarraba su amma wallahi ba za su iya ba sun kasa farje ila rabbika fas'alhu at-takhfif koma gurin ubangiji kace rage ma 50 ta yawa kaji a lokacin da aka Allah faranta za Allah 50 ma ya ɗebo su ya taho da su kun za a duro mana ne da su Allah ya taimaka ya taimaka wani ya ce tab gaskiya annabi Musa ya taimake mu dan shi ba manzo Allah shawara ce ka koma wallahi tab to kaga da yazo gurin annabi Ibrahim tuntun annabi Ibrahim suke sallama kun yace tabo abinka Musa ne ya masa birki yace karka wuce sai ka koma shikenan manzo Allah koma gurin Allah Allah ya rage masa guda goma suka dawo arba'in ya dawo gurin annabi Musa annabi Musa ce yaya manzo Allah ce ai an rage mu yana murna fa annabi yace ai sun zama arba'in annabi Musa ce in mm, mm, ka koma ka ce wallahi rage maka ba zai yi ba ni na gwada wani Isra'ila ba su yi iya ba yace sai na koma aka rage goma kullum na koma a rage goma kullum na koma har sai da na je aka rage suka dawo saura biyar da suka dawo biyar annabi Musa ya zo gura annabi Muhammad ya zo gura nan Musa sai annabi Musa ce kaga dakata saura nawa sai manzo Allah ce biyar biyar sau nawa annabi ya ce kullum biyar za a yi ayi azahar ayi asuba ayi azhar ayi la'asar ayi magarwa da isha'i sai annabi Musa ya ce da manzo Allah inna ummataka la tastati'u zalika khamsu kula kulla yawmin al'umma ka ba iya sallah biyar kullum baka koma kurum wa inni qad jarrabtu an-nasa qablaka wa alashu bani isra'ila ashadda al-mu'alaja farji ila rabbika fas'alhu at-tafsir mutane ni na jarraba mutane kafin ka kuma na gwada banu isra'ila wallahi ba za ka iya ba kuma al'umma ka ba iya ba ka je a rage maka manzo Allah ya ce kai annabi Musa ni gaskiya ta sa'altu rabbi haftastahaytu ni na yi roƙon ubangiji na gaskiya kunya nake ji ba zan koma ba walakin ni arda kawai wa sallim ni na yadda na mika wuya kawai kamun abuwa zan wuce zan koma zan kai musu sallah biyar din annabi Musa ya ce in mm, fa banu Isra'ila fa sallah ɗaya aka ɗora mun ɗaya banu Isra'ila ɗaya Yahudawa wannan tsinannu da suke zagin duniya yanzu sallah ɗaya aka ɗora musu kasa wasu kai. mai ina arni zai sallah ba kayan sa bane shikenan manzo Allah yana wucewa ko sai ga mai kira sai ya ji ana kira ya wuce dan ya ce annabi Musa gaskiya kunya nake ji kuma wannan yake nuna manzo Allah yana jin kunya kuma wannan yake nuna idan an maka mutunci ka dawo an dada ma ka dawo an dada ma ka dawo sai wani ce ka koma ba yana da kudin banza yake da ga dai ba ka ce a gaskiya ba zan koma ba kunya tana da kyau annabi ya fi yarinya budurwa kunya aka ce yarinya yar yarinya budurwa irin na dama ba na yanzu ba ba na yanzu yarinya yanzu da za ta rubuta ce wallahi ina son ka in ba ka ba zan mutu ina kunya ba na yanzu masu fudda su a titi masu tallata su ba wanda za su zo mota kana wuce ta matsa ta baka guri ba za ta baka guri ba sai ka zo a ah, buke ne za ka yi wai yarinya ta budurwa fa da yarinya budurwa a cikin gida wallahi ba a gane akwai yarinya budurwa tana cikin ɗaki a rufe amma matan yanzu ina to annabi ya fi irin na daɗin kunya shi ke nan maza Allah ya taho da wannan sallah ɗin kuma ya zo a yi mutane bayani har zai ya sako ya zo yana zuwa yana ba da labari mutanen kafirai suka ce tab ya ji muhammadu yau kuma ya zo da wani labarin kaji wai ya zo da sallah biyar wai kaji wai jiya wai ya je an yi kaza an yi kaza suka ce ƙarya ne amsa ƙarya ne ƙarya ne sai na abubakar baya na haka ce kaji abubakar kaji mutumin naka yau kuma ya zo da wata ya ɗinko wata ya ce in dai har ya ce ya je ya karɓo ni kuma na yadda ai li zalika summiya siddiku bis siddiq sai sa aka ce da shi siddiqu ai an dai aka zo quraisha suka ce wallahi ba sai da ba sai dai a zo ai taro a tara mutane sai yayi bayani ba ya ce baitul maqdis ya je har har ya je baitul maqdis ba har ya je kaza to ai akwai yan kasuwan su kwararru da suka san hanyoyi ya zo musu bayanin hanyar da ake bi a je baitul maqdis din kuma da wace kofa ake shiga a garin in an je garin da me da me ake tararwa ya zo musu bayani ba ya ce je da dare bayan isha'i ya je ba ya ce a tara ɗin aka tara masa mutane gaba ɗaya aka haɗu kurin manzo Allah iya zama cikin taimakon ubangiji yana tunani ya zai musu wannan bayani shi ne zuwa kurin aka mala'ika ya ɗauke shi fi ya tafi bai lura da hanya ba ka san me ya faru kuma sai Allah ya buɗe masa majigin wurin iya zaune kamar ya tara su zai musu bayani kurin gaban shi haka aka sa masa sikirin din hanyar kurum yace idan kun hau hanya kurin kaga yana kallon haka su gani suke koyon ba wani abu yake gani ba idan kun hau hanya kuka bi kaza hanyar farko ta bi kaza a za ka tarar da wata hanyoyi guda biyu akwai gari kaza duk kuma ana rubuta mana akwai gari kaza in ka bi ta dama za ta kai ka gari kaza in ka tafi kaza in ka miƙe ita za ta kai ka gari kaza in ka je ma za ka tarar da hanya kaza in ka je za ka tarar da mahadar hanya akwai hanyar rakuma akwai ta dabbobi in ka je babban garin za ka tarar da kofar garin tana da kaza in ka zo za ka fara shiga ka tarar da kaza manyan 'yan kasuwa ƙurisha suna na'am na'am na'am ya har daidai wuri kaza suka ce gaskiya ne gaskiya ne ce kun yarda suka ce matsafi ne kurum sai ni mali ba to abinda muka faɗa ne dai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko ta har shi Allah muke roƙo mana abuwa da rangwame wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh rahim والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد kafin nan akwai wannan wa da muke tare da shi anan kuma ɗaya daga cikin wato makotan wannan masallaci sannan kuma ɗaya daga cikin ɗalibai dai wanda muke tare da su a wuraren karatuka da dama Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya a dan sai ko a rashin lafiya shi yasa ke bukatun uwa su taimaka da addu'a Allah ya ba da lafiya yaron ko yarinyar firgita eh, yake yi ko take yi ana fatan Allah ya ba ta lafiya kuma a yi musu addu'a Allah ya warkar da su ba su kaɗai ba duk wanda yake da larura a nan muna fatan Allah ya yi masa eh, duk wanda yake da wani ciwo Allah warkar da shi Allah muna roƙon ka ba mu lafiya da zamu iya bauta maka Allah ka ba mu lafiya da zamu bauta maka iyayenmu da iyalanmu da yan uwanmu da ba su lafiya Allah ya warkar da su kuma duk mai wata bukata Allah ya biya masa da alkhairi wannan wanda ya ce malam na ji wasu malamai suna cewa Ah, abdullahi dan abbas ya ce Allah manzo Allah ya ga Allah in eh, ya ga Allah da zuciyarsa aka ake mana ya ga Allah ta zuciyarsa amma ba ya ga shi ido da ido ba yawa ra'ahu bi fuadihi wannan shine abin da ya inganta bayan wannan wannan ba Allah yake cewa wai shin mala'iku ma ana musu hisabi a su an ba sa saba Allah la ya suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun <laughs> su ai ba sa ba sa saban ubangiji Allah bai yi su da su halitta da aka yi su an yi su ne don su wa Allah bauta kuma aikin su kenan akwai wanda aka halitta tun da aka yi duniya kurin yayi ya tsaya ne ya kame mala'ikun da tun da aka yi duniya cewa Allah ya ku tsaya kurin. su kuma ba sa ci ba sa sha daga annabi lutu ne da annabi ibrahim da mala'iku ba kiske zo masa yawa ya zo musu da abinci qala ala akulo shi kuma ba ci abinci ne sai zo basu ci ba sun zo da sifar mutane su mala'iku ne amma ba su ci abinci ayi. ba ci ba sha da haske Allah ya yi su ba da jini ba ba da ƙasa ba haske ba auja saminhum khifa sai ya tsorata kuma Allah ya faɗa ba sa saba mashi akwai wanda tun da aka yi duniya kamar yadda Abdul Muhammad ibn Abdul Habib ya kawo wannan asar din a cikin usulul iman tun da aka yi duniya wannan mala'ikun suna ruku'i ne akwai wanda tun da aka yi duniya wannan mala'ikun suna sujjada ne har yanzu akwai al sayyahun mala'ikun da Allah ya halice su kurin yawo suke ta a duniya yanda ka ga wannan fankar kaga tun da aka zo da magariba a kunna ta tana ta yi inda za a batta za ta yi ta yi ne har sai lokacin da ta ƙone ko lokacin da aka ɗauke wuta to akwai mala'ikun da kurin duka fitin suke saki kurin suna yawo ne a duniya suna ta kiliya da juna suna muraƙaba surveillance su je su dawo aikin su kenan akwai wanda aka hada su da mutane akwai wanda aka hada su da aljanu akwai mala'iku ruwan sama akwai wanda suke koguna akwai wanda suke cikin duwar watsu kamar yadda annabi ya faɗa mala'iku ne su waɗannan a duwar watsu suke akwai masu kula da aljanu akwai masu kula da mutane akwai masu kula da duniya ita kanta akwai na bangon duniya ta gabar akwai na bangon duniya ta yamma akwai na bangon duniya ta arewa akwai ta kudu akwai yan tsakiyar duniya akwai wanda suke yawo kuma zirga-zirga suke cikin halitta amma da ni da kai idan mu an sa masa shamakin da ba zai gansu ba aikin su kenan akwai na sama ta bakwai akwai na sama akwai madauka al'arshi mala'iku madauka al'arshi aikin su kurin tunda Allah ya al'arshi su dakon al'arshin suna rike da ita ne gaban mulkin ubangiji wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya akwai na sama ta biyu akwai sama ta uku akwai sama ta hudu akwai sama ta ina ne duk gaba daya akwai mala'ikan mutuwa wanda shi kuma kurin aikinsa in an zo za a mutu shi yake dauke rai kuma shi ma ba shi kadai yake tafiya ba yawa akwai yan rakiya da suke raka shi ba shi kadai yake tafiya ba akwai na cikin aljanna akwai na cikin wuta suna da yawa aiki kurum suke su ni ne da kai an ce mai aikin ba ma sai mu ta tsaya kuma sai a je a samu abin nan ina mana mai kyau wannan ban Allah yake cewa tambaya ta karshe akram kallahu ya halatta mutum ya raba gadon sa kafin ya mutu to ban gado bane kenan ai ana ce da gado gado ne ba'dal maut <laughs> sai mutum ya mutu zai raba gado wannan yana daga cikin kurakurai da mutane suke aikatawa musamman mutum ya ga yana dan wani abu a hannunsa kawai yayi kafin ya mutu kurin ya raba gadon shi a'a to kai ka san zaka mutu ne bayanan da wannan bid'a ne cikin bid'o'i kuma idan wani yayi ya kamata a gyara masa shi ba raban gadon nan Allah da kansa ya raba gadon ko da kansa ya raba gado da kanshi ya raba gado da kansa ya raba gado bai ba wa wani dama ba manzo Allah ya zo ya bayani yi sharhi inda ba fahimta ba annabi ya da bayyanawa dalla dalla amma yanzu rabon gadon ma da mutane kurin mutum sai ya dubi ɗansa na wajen matarsa wance da ya fi so sai ya bashi gida na miliyoyi miliyan ashirin sai ya nemi wani ɗansa ga yi gashi nan dai wanda bai damu da shi ba sai ya bashi gidan miliyan uku suna gida ne kai an baka gida kai an baka gida amma gidan wancan ya kai miliyan ashirin kai kuma naka na miliyan uku wancan a bashi mota wannan a bashi kaza wani ma ya tashi ya tsira da babur wani a bashi fili wani a bashi gona an tashi bashi gona sai a je a samu wani ƙauye a jigawa can wata gona a can wani ƙauye a jigawa sai a bashi shi kuma wani anan sai a bashi gona a hanyar zaria kai ka hada wannan gona da wancan ba za su haɗu ba da haka kurin ku bari in kun mutu a raba amma ya halatta mutum ya wasiya ce a yi kaza a yi kaza a yi kaza shi ma wasiyar da zai kada ya wuce wani over three ɗaya bisa ukun dukiyarsa wannan shine abin da shari'a ta nuna amma yin wani abu sabanin haka bai halarta ba muna fatan Allah ya samu cika da imani Allah ya mana afu Allah ya mana rangwame kuma wannan ƙasa ta mu muna addu'a Allah ba mu zaman lafiya Allah ba mu zaman lafiya Allah ba mu zaman lafiya dukkan fitintunu da muka sani da bamu sani ba Allah kautan mana Allah ka ba mu zaman lafiyan da za mu bauta maka ya Allah duk wanda suke nufin wannan ƙasa cikin turawa da ma'aikatan turawa da munafukai da suke nema su jefa mu cikin halin kakanika ya Allah ya Allah kada ka ba su nasara Allah kada ka ba su iko Allah kada ka ba su iko Allah ka tozartar da sha'anin su ya Allah ka warga sha'anin su ya Allah ka warga sha'anin su ya Allah duk wanda yake neman ta da zaune tsaye a cikin al'umma da fitina ubangiji kakka ba shi nasara Allah ka tsare mana rayukanmu ka tsare mana masallatanmu ka tsare mana wuraren ibadunmu ya Allah barazanar da suke fuskantar mu za a yi mana kaza za za a yi mana kaza Allah ka mayar wa masu makirci makircin su kan Allah kuma ka ba mu karfin rai kuma ka taimaki musulunci da musulmai ka karya kafirci da kafirai ka karya munafurci da munafukai ka karya yahudanci da yahudawa ka karya kiristanci da yan kirista ya Allah dukkan waɗanda ba sa binka Allah ka kare shi a nan su ka ba da nasara ga mabiyanka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh